من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمقى المسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau laraba a ah, muna hudu daidai Da watan rajab a sha'aban na shekara ta 1437 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yi daidai da sha ɗaya ga watan biyar na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ka'idu shi'a al'imamiya al'ifnai a shari'a littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a daban-daban a musulunce za mu tashi a tambayata ɗari da goma sha biyar ne wanda take cewa hal zakarar kutubuhum أن الله قد غضب عليهم وأن فاطمة غضبت على علي mawallafin wannan littafin ne aka tambaye shi fatawa aka ce akramak Allah shin littattafan shi'a akwai inda aka ambata cewa Allah ya yi fushi da su sannan kuma na na fatima Allah yarda da ita ta yi fushi tana fushi da sayidina ali mahaifinta a mijinta mala ya ce eh jawab amsa na'am eh fa inda littattafansu su yan shi'an da kansu suka ambata cewa Allah yana fushi da su su suka kawo su suka rubuta kuma suka tabbatar dan suka ambata ita cewa na na Fatima tana fushi da Saidina Ali wato mijinta kenan Rawau an abil hasan musa an habi hasan al musa sun ruwaito su yan shi'an da kansu daga abul hasan musa ya yace inna allaha azza wa jalla ghadiba ala shi'ati babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da 'yan shi'a ya nuna fushinsa yana fushi da 'yan shi'a Fahayyara ni nafsi auhum ya ce sai ya bani zaɓi un zaɓi kaina ko su Fahayyara ni nafsi auhum قال المازن دراني لكفرة مخالفتهم wani babban shehin su mazin da rani sai ya yi ƙarin haske ya ce saboda yawan saba wa Allah da addinin Allah da aƙidan Allah da suke yi wa ƙillati ita'atihim da ƙarancin ɗa'ansu da biyayyansu da suke da shi ba su da ɗa'a in ji mazin da rani ba su da ɗa'a ba su da biyayya sai ɗan kaɗan in ka same ta ma ga shugabanninsu sannan kuma masu yawan sabawa dokokin Allah ne magana ta farko ka duba footnote na biyu a can sharhu usulil kafi mujalladi na shida shafi na arba'in da ɗaya inda eh, a wannan littafin ne suka ce babu shakka Allah ya yi fushi ga 'yan shi'a ka duba babun ƙarƙashin babin da yake ce annal a'immata alaihimu salamu ya alamuna mata ya mutuna a ƙarƙashin babin da yake ce su limaman shi'a sun san ranar mutuwansu wa annahum la ya mutuna kuma in mutuwan ta zo musu ma ba za ta ɗauke su ba sai da ganin damansu da zaɓinsu sai sun ga dama sun ga dama su ce ke ba yanzu ba tabi kori mutuwan kawai eh insha Allah <laughs> yan zahiri da baɗi kenan sai a hankali ina fata an gane Allah rufa mana asiri karkashin wannan babin za ka gani inda su da kansu suka tabbatar a wannan littafin fushin Allah ya tabbata a gan shi'a Allah yana fushi da su sannan kuma inda mazin da rani ya ƙara nashi ƙarin bayani da ƙarin haske ya faɗi dalili ya ce saboda yawan sabawa da suke na dokokin Allah da ƙarancin ɗa'a da biyayya da suke da shi ku duba footnote na uku almasdaru sabit a usulul kafin in kuka duba za ku tarar mujalladi na shida bab eh, shafi na arba'in da ɗaya inda ka samu wancan nan za ka samu wannan magana at-taliq ƙarin bayani in comment هذه shahadatu min إمامهم المعصوم wanda ya bada wannan shaida fa daga limamin su ne ma wanda yake ma'asumi ne wanda bai kuskure shi ya faɗi wannan magana fi i'tiqadihim kamar yadda suka kudurce bai kuskure to shi ya faɗa limamin su da su da kansu suke imanin cewa bai kuskure ma'asumi ne shi ya faɗi wannan magana cewa bi anna allaha ghadiba ala shi'a cewa Allah ya yi fushi ga shi'a yan shi'a wa zalika dalili kuwa dalali mazhabihim saboda tafarkin su na bata suna kan tafarki batacce mazhabar su batacciya ce فلماذا البقاء ya shababu Shi'a, malam ya kira ce to ya ku matasan shi'awa to me nabin wannan akidar ne فلماذا البقاء يا شباب الشيعة على هذا المذهب المغضوب ala أهله me yasa ya ku matasan shi'a kuke nan kuke riƙi da wannan aƙida da mazhaban da Allah ya yi fushi ga masu riko da ita warawau sun ruwaito kuma bayan fushin Allah da take ta tabbata akan shi'a sun ruwaito cewa ghadiba rasulul ghadaba sallallahu alaihi wasallam wato fushin manzon Allah shi ma da kansa wabnatihi fatima da fushin yarsa fatima ala aliyin wai suna fushi da sayyidina ali su suka ruwaito indama arada aliyun azzawaja bibnati abi jahalin yayin da abu jahal shi sayyidina ali ke so ya auri yar abu jahal akan nana fatima abu jahal dai makiyin allah ne da manzonsa kafiri ne akwai ta ƙyasa da shi sayidina aliyu ya saya aure ta bayan kuma yana auren nana fatima manzo allah ya kira shi ci a'a ya ta ba za ta haɗu da ƴar makiyin allah da manzonsa ba a igiyan aure ɗaya ba zai yiwu ba sai dai kawai ko ka zaɓe ta ko ka zaɓi ita fatima ma'yata ba zai zauna da yar makin Allah da manzonsa ba abuja ba zai yiwu ba shi ne hatta kala rasulullahi sallallahu sallam munasihan li aliyin har aka kai matsayin da manzo Allah sallallahu ya yi nasiha ga sayyidina aliyu ya ce masa ya aliyu ya kai aliyu amma alimta anna fatimata bid'atun minni wa ana minha shin baka sanna na fatimata wani yanki ne daga jikina ni ma yanki ne daga jikinta faman azaha faqad azani baka san duk wanda ya cutar da ita babu sakka ya cutar da ni ba ta hada ta da kyar makiyin Allah idan ya zo ta gaggasa mata magana fa tamkar ni ne kun san zaman yanda kishiyoyi suke wa man azani faqad adalla wanda ya cutar da ni kuma babu shakka ya cutar da Allah kada ka yadda ka ka abinda zai cutar da ni a gidan nan naka kamar abinda ya cutar da Fatima ya cutar da ni abinda ya cutar da ni kuma ya cutar da Allah wa man azaha ba'da mauti wanda ya cutar da tu bayan mutuwa na kana kaman azaha azaha fi hayati bai da bambanci tamkar ya cutar da ita tana raye ne ko da bayan mutuwan ta wani ya cutar da ita tamkar ya cutar da ita kaman tana raye ne wa man azaha fi hayati wanda ya cutar da ita a rayuwata ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kaman azaha ba'da mauti tamkar wanda ya cutar da ita bayan mutuwa na ne wannan nasihan da manzo Allah sallallahu alaihi yayi wa sayyidina Ali ku duba footnote ilalu shara'i illolin shari'a littafi ne na shi'a mujalladi na daya shafi na 184 ina fata an gane ko wannan shine ku je babi mai cewa annal eh, al-la'anatu al-illatu min ajliha dufinat fatimatu alaiha salam bil layli wa lam tudfan fi nahar wai ka duba karkashin babin da yake bayani dalilan da suka sa aka binne na na fatima da daddare da ta rasu ba a binne ta da rana ba warawau kuma su 'yan shi'an nan da kansu sun ruwaito cewa annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sassala ya ce fatimatu bid'atun minni fatima wani shashe ne daga gare ni wa hiya ruhi lati baina jambayya ita ce ran da yake tsakanin zuciyana a kirjina ya su ma a sa'aha duk abin da zai munana mata yana munana mun in ji manzon Allah sallallahu wa ya surruni ma sarraha hakanan duk abin da ya faranta mata yana faranta mun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba biharul anwar mujalladi na saba'in da ashirin da bakwai shafi na sittin da uku ina fata an gane wata zalika hakanan kuma faqad aghdaba aliyun radiyallahu anhu fatimata indama sannan ali sayyidina ali ya fusatar da fadimatu a yayin da nazarat ila ra'asi aliyin alaihi salam fi hujrati eh, fi hujral hajril eh, jariya ta kalli kan sayyidina ali fi hajril jariyati faqalat sai tace ya abul hasan fa'altaha wato da ta kalli ta daga kai ta kalli sayyidina ali a ɗakin ɗaya daga cikin bayin bayin ali fi eh, ko abun nan eh, hujril eh, jariya yace ya aliyu ka aikata faqala la wallahi ya binta muhammadin ma fa'altu shay'an wallahi ban aikata komai ba ya ke yar muhammad faman ladhi turidina me kike so قالت تاذر لي في المصير الى منزل ابي رسول الله صلى ina son ka mun izini in tafi gidan mahaifina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai yace mata qad abin tuki adintu na miki izini ki tafi fatajallaba fatajallabat bi jilbabiha sai ta je ta sa jilbabin ta ma'ana ta sa sitaran watabarqa'at bi burqa'ati bi burqiha ta je ta sa burko irin nasu wannan dan abin da suke sa kaman mask a ido irin na larabawa kaman niqabi wa aradatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba ilalu shara'i al-lafzu lahu mujalladi na daya shafi na 163 duk su suka kawo waɗannan cana na fatima ɗin, ta ya fushi da sayyidina ali manzon Allah ya fushi da shi duka gashi nan dai su suka kawo to a takaicen takaicewa wannan shi shine abinda ya tabbata daga littattafansu cewa su da kansu suka tabbatar Allah maɗaukakin sarki fushinsa ya tabbata akan yan shi'a malaman ne hamshaken malaman su ne da su yan shi'an suka yadda cewa ma'asumai ne wanda ba sa kuskure balle su yi ƙarya da gangan so suka faɗi haka sannan nana fatima ta yi fushi da sayidina ali sannan aka suka faɗi illa kuma su malaman suka ce saboda yawan rashin da'an da suke da shi su 'yan shi'a da yawaita saba wa dokokin Allah Allah ubangi ya rufa mana asiri tambaya ta ɗari da goma sha shida tana ce ma ma'ana ismatul imam me ma'anan wai ilimami ma'asumi shugaba ma'asumi me ma'anan wai ismansu su su shugabannin shi'a cewa wanda ba sa kuskure wa hal hiya min al masail al mujma'i alaiha indahum shin yana daga cikin matsalolin da su dukkan malaman shi'an sun yi ijma'i kan su cewa limaman su ma'asumai ne ba sa sabo ba sa kuskure qala shaykhuhumul majlisi wani shaihin su mai suna al majlisi yace i'lam kusani annal imamiyata lalle wannan kungiya ta limamai masu bin aƙidun limaman shi'a ittafaku sun yi ittifaki ala ismatil a'immati alaihimus salamu minaz zunub ke dukkan limaman su goma sha biyu dinan duk wani limami na shi'a ma'asumi ne kwata-kwata baya masa ko baya aikata zunubi zunuban ma sagiri hawa kabiri ha Kananan ma ba sa aikata balle ma manya fala ya ka'u minhum zambun aslan kai su asali ma kawai sabo baya fitowa daga gare su ba sa zunubai la amdan la ta ganganci wala nisyanan koda ta hanyar mantuwa wala li khata'in koda ta hanyar kuskure fi ta'wili na fassara wani abu ko tawilin wani abu ba ta yanda kuskure ko zunubi yake zuwa musu ta dama ta gaba ta hagu ko ta baya walalil isha'i min Allah subhanahu kai hatta ma ta hanyar ma a ce Allah ya dan mantar da su ya su dan gafala su dan sha'afa su yi kuskure ma ba su yi ina fata an gane ko wannan shine matsayin yan shi'a ga limamansu da shugabanninsu saboda haka su wankakku ne tsaftatattu ne zunubi bai zuwa musu ta dama ko ta hagu ta gaba ko ta baya ta sama ko ta ƙasa sam la ta hanyar ganganci ko ta hanyar mantuwa ko ta hanyar kuskure ko ta hanyar sha'afa bai bai ma zuwa musu kawai ku duba biharul anwar mujalladi na 25 shafi na 209 ba ku samu a ƙarƙashin wani babi babu ismatihim wa luzumu ismatil imami alaihi musalam babin da yake tabbatar da cewa su ma'asumai ne da kuma lizimcan wannan isma din rashin kuskuren da dukkan wanda aka kira shi liman shugabansu imam duk wanda kaji an kira shi imam inda na ɗan shi'a ne to kawai kai tsaye ne ka tabbatar bai kuskure ta kowace hanya kawai bai sako bai kuskure sabo baya bijiro masa to a taliq game da wannan maganan zamana ya kawo ƙarin bayani yace inna hadhihi sura lil ismati allati yarsimuha al majlisi iri wannan nau'in da sura na isimar waɗannan malamai da majlisi ya kawo wa ulinu har yake bayyana qarara cewa ittifaqu shi'ati alaiha wai dukkan yan shi'a sun yi ittifaki kan cewa su ma'asumai ne lam tatahaqqaq to irin wannan fama kai ina jin lam tatahaqqaq lil anbiya'i annaba ma kansu ba su samu irin wannan ma ba domin annaba suna kuskure ko ba haka ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuskure na wa'azi makaho ya zo masa ko ya kauda kai ya kau da kai yana son manya-manya su su musulunta Allah ya saukar da aya ko a basa. wata walla an ja a ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka Allah ya saukar da abin yana zargin annabi eh ta ya za a yi mutum ya zo makaho ya zo ka daura fuskanka ka juya masa baya hmm? wa ma yudrika la'allahu yazakka wa yasan da kai ya zo ya tsarkaka ne amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talaha mutum ya taso maka ya zo maka yana kukuta daga wuta yana so ya kukuta daga wuta ya koma ma Allah ka juya masa baya ka shagalta ka bari sa wa amma man wa amma man wa amma man istagana ko wanda ya wadatu ma bai ma kula wa'azinka bai ma bukatan wa'azinka fa anta anhu talaha eh, eh, talaha da shi wantan tasadda ko wannan kuma kana damuwa da su da mai son musuluncin ya zo ka ki kula shi wanda kuma ba sa so ba sa makula ka su kake kulawa to daga nan manzon Allah sallallahu ya gano daga nan ya rika girmama shi ko ba haka ba annabi yana kuskure Allah ce afallahu an kalima azinta lahu Allah ya maka afwa ya Muhammad me yasa ka musu izini munafikai duk wanda ka tashi fita yaki su ka maka excuses gidansu akwai kaza marasa lafi gidansu kaza me yasa kake musu uzuri ai suka ce ba uzuri su tafi nan ne za a gane musulmai ne na kirki ko wani ba na kan to amma irin wannan malami ya ce irin wannan wai isima rashin sabo irin na limaman shi a yadda aka bayyana shi a nan shi ne malace kaya ko annaba ma ba su samu irin shi ba kuskure bai zuwa musu ta gaba ko ta baya ko ta hagu ko ta dama ko ta sama tokar la ta hanyar kuskure hanyar ganganci hanyar rafkana hanyar menene sha'afa duk baya zuwa musu hatta ma irin sha'afan da Allah zai sa mutum dan ya dai kuskure haka su ba su yi kai wannan ce annaba ma ba su samu wannan matsayin ba irin wanda limama yan shi'a suka ba limaman su kama dalla ala zalika sarihul qur'ani was sunnati wa ijma'ul umma kamar yadda alqur'ani ya nuna karara da sunna da kuma ijma'in al'umman ahlus sunna wal muslimuna ya'taqiduna musulmai na kwarai suna da aƙida sun yi imani ce annal ummata ma'asumatun bi kitabillah ko al'umma annabi sallallahu Allah ya kare da littafin Allah al'umma na an kareta da littafin Allah matukan suna rike da littafin Allah nan ba za su bace ba taraktu fikum amrayni kuma in tamassaktum bihima lan tadilla kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa biyu in ji manzon Allah sallallahu idan na mutu matukan kuna rike da su ba za ku taɓa ɓata ba wa sunnati rasulullah to al'umman nan Allah ya kare su daga ɓata matukan suna riƙe da littafin Allah da sunnan manzon Allah wa amma shuyukhu shi'ati amma shaihunan shi'a su fa ya'taqiduna suna da imanin ce annal ummata ma'asumatun min ad-dalal al'umman nan ta Muhammadu an kare ta ne daga dukkan bata bi imamihimul muhtafi al-kha'if daga limamin sunnan na goma sha da wanda yake ɓoye ɗinnan, wanda har yanzu yake tsoron fitowa to wai da shine Allah yake kare al'umman nan daga bata alhalin kuma manzo Allah ya nuna da littafin Allah ne da sunnan manzonsa ne Allah yake kare al'umman nan daga bata amma su yan shi'a a'a da wannan limamin ne na sha biyun nan da yake boye har yanzu li'annahu kan nabi domin su a wajen su wannan mai fitowa din fatamkar annabi ne matsayinsa kai bal ya taqiduna yan shi'a suna da aqidan cewa annahu a'zamu minan nabi ko wannan mahadin nasu da suke jira ya fito din na ƙarshen nan yafi ma annabi a wajen su wal imamu fi itiqadihim mai matsayin imam duk malamin da kai matsayin imam a kira shi imam a yan shi'a to imdadun wastirarun nibura shine ke wato continuity ne na annabcin manzon Allah da ya yanke kun san a can baya mun karanta cewa annabi bai gama isar da yawa kamar ya isar da fasin ne sai mutuwa ta ta ɗauke shi to yanzu wannan limamin su ne zai fito ya idda sauran 70% ɗin na sakon da aka aiko manzo Allah sallallahu da shi idan ba ku manta a can baya ba dan shi'a sun ce duk annabin da Allah ya aiko mutuwa takan riske shi kafin ya gama isar da sakon Allah yan limaman shi'an ne suke isar da abin da ya rage na kowane manzo da ya wuce har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko to su su ne limaman shi'a su ne cikamakin cikamakin kowane manzo da Allah ya aiko domin kowane manzo yana mutuwa ne kafin ya gama isar da sakon Allah to sai limamin dan shi'a sai yayi sauri sai ya ciki ta wannan sakon to yanzu imamul mahadi limamin su na goma sha biyu da suke jiran fitowansa shine cikamakin wane ne mai isar da sakon manzon Allah sallallahu wanda yake kusan kashi saba'in ne ya rage annabi ya isar da eh, sako abinda annabi bai isar ba sai mutuwa ta zo ta riske shi to shi zai zo ya isar da sauran ina fata kun ga yafi ma manzon Allah kenan ya fi ma manzo Allah tunda manzo Allah ya izar da kusan 30% ne shine mai isar da 70% na abinda Allah ya aiko annabi da shi kenan wannan shine akidar su to sun ba ma kansu matsayi matsayin da ya wuce ma misali kun sa a can baya har su ne ma Allah ko masu tafiyar da al'amuran duniya da lahira da aljanna da wuta da wuka da nama da siradi da mizani da komai duk a hannun su yake eh waɗansu ayyukan Allah ma gaba ɗaya sun kwace su ina fata an gane ko to ballantana kuma annabi sun take annaba duka masu wuce su ku samu wannan maganan a littafin su mai suna al-ka'idul imamiyyati fi thawbihi jadid wato aqidun eh, shi'a na imamiya a cikin sabuwar tufa cikin sabuwar tufa shafi na nawa 95 الفصل al الإمامة littafi na biyu ku duba mai suna haƙƙul yaƙini fi ma'arifati usulid-din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da takwas kitabul imamati alfaslul awwal al'adillatu ala nasbil a'imma sannan littafi na uku ku duba aslu shi'ati wa usuluha asalin shi'a da kuma usul ɗinsu da asalin foundation ɗinsu da suka ginu a kai ku duba shafi na 61 al'imamatu fi ahammil kutub ga littafi na hudu al'imamatu ahammul kutubil kalamiya shafi na 43 za ku samu wannan magana ya zubilla tambaya ta 117 hal ya taƙidu shuyukuhum bi adami husuli sahwi wan nisyan min a'immatihim shi shehunan shi'a suna da aƙida da imanin cewa wato rafkana ko mantuwa ba ta ma su? ba ta samun shugabanninsu limamansu mun sa as-sahawu ko rafkanuwa in ta same ka a sallah a ce ka yi sujudu sahawi ka je ka yi sujadar rafkanuwa to su rafkanuwa ba ta kama su wani siyanu haka nan ma mantuwa limamansu ba sa mantuwa ba sa rafkanuwa shin yan shi'a suna da wannan aqidan shehunan shi'a cewa limaman su haka suke aljawabu amsa na'am eh tabbas wa huwa min daruriyati mazhabihim wannan yana daga cikin necessity ma laluran ma mazhaban su ginshikin abinda mazhaban su ya ginu akai yana daga cikin rukunan da mazhaban su ma ta ginu akai wanda in baka yadda da wannan mababa baka ma yadda da shi'ar ba قال شيخهم المعاصر ابن المظفر akwai wani shehin su wanda ake kiran shi al-mu'asiru dan muzaffar yace min sifati daruriya yana daga cikin sifofin da suka kama dole Kilas al-muhimma masu muhimmanci kai bal min shara'itil imamat yana daga cikin sharuɗan imani da aqidan imamiyya shara'itul imamati yana daga cikin sharuɗan imama shugabanci na ‘yan shi'a an ya kuna ma'asuman wannan imaminsu ya zamanto ma'asumi minas sahawi wanda baya rafkannuwa wal khata wanda baya kuskure wan nisyani bare mantuwa wannan abubuwa guda uku dole ne kawai wa huwa min darura bin daruriyati mazhabil imamiyya ina fata an gane ko yana daga cikin larura condition asashi da sharuɗa na aqidansu ka yadda duk wani limami na shi'a baya rafkannuwa baya mantuwa kuma baya kuskure wa man ankara daruriya kafara mun duk wanda ya yi musu wannan ya kafurta a wajensu ku duba wannan maganar a littafinsu na uku a ka'idul imamiyyati fi thawbihil jadid za ku samu shafi na 97 eh, eh, ku duba tasihu i'tiqadati al-imamiyyati lil mufid safa 135 shafi na 135 za ka samu wannan magana wa zakara shaykhuhum al-mu'asir muhammad asif al-muhsini yace ijma'u shi'ati alaiha kai shi'a masu sun yi ijma'i sun yi reaching consensus akan wannan cewa limamansu ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa eh, eh, abin nan eh, ba sa kuskure ba sa mantuwa sannan ba sa rafkannuwa ku duba siratul haƙƙi inda aka faɗi wannan magana mujalladi na nawa na uku shafi na ɗari da uku zuwa ɗari da biyu zuwa ɗari da uku المبحث العاشر في عصمة النبي الخاتم khatimatun haula nafi sahwi wa nisyani anhum da ka samu wannan wa qala shaykhuhum al majlisi shayhin su mai suna al majlisi ya bugu da kari sai yace inna ashabana al imamiyya lallai mutanenmu mu masu bin aƙidan shi'a ta imamiyya ajma'u sun yi ijma'i ala ismatil anbiya'i cewa lalle annabawa ma'asumai ne wal a'immati da dukkan limaman su goma sha biyu din ne salawatullahi alaihi aminci Allah tabbata a gare shi a gare su in ji su su din nan ma'asumai ne minaz zunubi ba sa zunubai as-saghirati wal kabirati kananan zunuban ma ba sa yi ma balle manya amdan wa khata'an ta hanyar ganganci ko kuskure wa nisyanan ko ta hanyar mantuwa qablan nubuwa kafin ma a aiko annabawa haka limamansu suke wal imamatu kafin ma a aiko su a matsayin annabawa da limamansu kafin a aiko su zo ma a matsayin limamansu ma duk wannan abun baya faruwa da su wa ba'dahuma haka nan ma bayan ma su baya ba sa nan duka wannan abun bai kasance bal min waqti wiladatihim tun lokacin ma da ake haifansu tun lokacin da ake haifansu ila an yalqullaha subhanahu har ranan gamuwansu da Allah ba sa kuskure ba sa zunubi ba sa rafkannuwa ba sa ba sa mantuwa ta hanyar ganganci ko ta hanyar menene ba sa ƙananan zulmai balle ma manyansu tun ranar da ake haifansu su fada sun mangoyo har ranar da za su shiga littafani su koma ma Allah haka aqidan shi'a game da shugabannin su limamansu walam yukhalif fihi illa saduku muhammad mutum ɗaya ne mai suna saduku muhammad ibnu baba waihi dan baba waihi wa shaihu da shaihin wannan malamin mai suna ibnul walidi dan walidu qaddasallahu ruhahuma Allah ji kan rayukansu su kuma waɗannan shaihin malamin da malaminsa al isa'a min Allah ta'ala su sun halatta cewa limamansu suna iya shafa'a domin shafa'a daga Allah ne lassahau lassahau ba sa sahau amma al-isha Allah yana mantar da su ya dan sanya musu rafka amma su on their own ba su yi domin wai sahawu mina shaitani ne ishahu kuma daga Allah ne to suna isha'u wanda yake zuwa daga Allah amma wanda shaitan yake shafa'antar da mutum ba su yi su kuma sun raba kenan sun ce shafa'ar akwai wanda take zuwa daga wajen Allah akwai wanda kuma shaidan ne yake sabbaba ta to ta shaidan din ne da yake sabbaba ita ce ba sa yi limaman su amma wanda Allah maɗaukakin sarki ne ke sabbaba ta nan kuma suka ce suna yi su kuma sauran 90% 99 nawa 9% su kuma ba su ma yadda ba suna wannan ba sai wannan shehin ne da malaminsa kawai suka ɗan kawo wannan abin wala'alla khurujahu huma la yuhillu bil ijma' amma wai don mutum biyu din nan sun dan saba wannan ba zai hana wannan ijma'in gudana ba li kaunihima ma'rufun fi nasab don fi nisab domin an san su a irin nisba ko kuma ka'idan ijma'i hmm? wai don an samu 99 90.99 eh, ko ko 99.9 eh, wai don waɗannan ne kawai su yi consensus dan wannan point 1 din nan ne ya fita ko eh point 1 wannan wai ba zai tasiri ba saboda haka kawai wancan magana ba za a ɗauke ta ba a je kawai an yi ijma'i ijma'i ya tabbata kawai ina fata an gane ko wa abdullahi ashibr shibr akwai ne abdullahi shibr ya ce yajibu an yakuna alwasitatu bayna allah ta'ala wa bayna khalqihi nabiyan kana aw imaman wai dole kai a samu wasiɗa tsakanin allah da bayinsa dole a samu wasiɗa intermediary wanda zai zo tsakiya dole a samu annabi ko kuma limami shi'a ma'asumi dole ne kawai bayan da za a yi a bar mutane direct tsakaninsu da Allah kawai no sai an samu wani a tsakiya shine ɗan isonsu zuwa ga Allah kenan ina fata an gane dole sannan ko ya zamanto annabi ko ya zamanto limami ma ma'asumi na shi'a wa hadha mimma tafarradat bihi al-imamiyatu wannan aqidan tana daga cikin abunda imamiyya ta kadaita da su eh mun san ai shi Allah da kansa din mai yace wa qala rabbukum du'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i ah, ah, Allah ya kondemi waɗanda suke ɗaukan wasa'i su ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa duk waɗansu masu akida problem su kenan sai su sanya wani dan iso tsakaninsu da Allah yanzu kirista duk inda yake ba zai roki Allah direct ba sai ya ce in Jesus ne to haka dan bid'a duk addu'an da zai shi ma sai ya ce ya Allah ka amsa mun alfarman annabi Muhammadu ka gani bai da bambanci da wanda zai ce O oh Allah O oh God O oh kaza kaza ka ji yayi abun da ya imana ce in Jesus name a ce amen shi ma ce Allah ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza ka mana don darajar manzon Allah ko don alfarman annabi shi ma ɗaya ne ba a Allah bai son ka roƙe shi sai ka sa wani in between ka ce don wannan Allah ya maka Allah shi abin da yake so ka cire wani ka zo direct ka zo direct wannan duka kuskure ne irin waɗannan addu'o'i ina fatan an gane karka ce ya Allah ka ban kaza amma alfarman wannan da da baya nan fa kafin haife shi fa ko ba ku gane ba ne yawa da da alfarman wa kake ci to shi yasa Allah shi bai so ka sanya mai dan iso a tsakani za ka ga gwamna domin biyan bukatunka a ce sai ka ga wani protocol ka zauna waje shi zai baka iso sai ka ga menene PA ne ko kuma menene din shi kafin a maka iso shi Allah yana son ka kashe mu'amala tsakanin ka kai bawan shi da shi ka cire irin wannan mu'amalan da muke yi wa juna ba za ka ga shugaban ka sai ka ga wani ka gan shi eh, ko ne ofis a nan dan babba ne haka in za ka gan shi sai ka biyo ta PA din shi ke ta rubuta yar takarda ka rubuta sunana kaza Uh, purpose of visit kaza kaza time din da kazo kaza kaza sai ya shigar maka shi kuma ya ce yes to no kawai a da maka a ce a'a to Allah yana so ka cire wannan ka cire wannan Allah bai son ka aje wani tsakanin shi da kai shi yasa mu har mun saba ko bara muke a ce Allah ya baka ko samu Allah ba ku mu samu shi ya cire ma tsammani Allah zai bashi ya ma sake Allah gaba da ya yanke kauna kai ne ya sa abin kaunarsa da yake sa hope za ka bashi ba Allah ba kai kan ya yadda Allah zai baka amma shi bai yadda ba to akwai matsala kenan kullum kar ka zamanto ya Allah ka bani Allah ka bani kana labe bayan wani ka bani ya Allah albarkacin wannan a a cire wannan din ka ce gani ya Allah shi da wa'i za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu wata da'i iza ani? ina amsa addu'an mai addu'a manzo Allah sallallahu alaihi yace Allah ya sanya menene wata kofa ta amsa addu'an wanda aka zalunta kai tsaye wanda babu shamaki ko tsakanin addu'ar da Allah wancan yadda bai da shamake haka nan ma in ka tashi yanzu in kana so ka ganka ga ka ga Allah kawai ka yi alwala kawai ka tsaya ka yi raka'a biyu ka ce Allah bukatunka kana da direct contact da Allah direct contact wasta'inu bi sabri was salati ku rika neman biyan bukatunku da taimakonku ta hanyar yin salloli fasjud waqtarib kai sujada tafi kusanci zuwa gare ni inji Allah aqrabu ma yakunu al-abdu li wa huwa sajid lokacin da bawa yafi kusa da mahaliccinsa Allah shine lokacin da yake menene position na sujada kai kawai kai sujada ka gama Allah damuwanka yanzu kawai ya biya maka amma ka ce amun alfarman wannan amun don darajan wannan ai Allah bai so wannan wannan babu shi ko irin wannan abu Allah ya condemning din shi ina fata an gane ku Allah ubangi ya samu dace haka to nan ne aka samu gumaka idan aka ce kuna bauta gumaka su ce a amana abuduhu illa yuqarribuna ila Allah zulfa a dauko waliyai a sanya su waɗansu waliyan jama'a ne fa suka naɗa su ba yi naɗin abin nan ba jama'a ne suka naɗa su suka ba su riguna suka ba su abin nan rawani suka ba su abin nan eh? su ne a haɗa ka da wani kabari duk abin da za ka yi ka ce albarkacin wanda yake kabarin ne kamun kaza albarkacin shehu usmanu dan fodiyo kamun kaza albarkacin shehu jelani kamun kaza albarkacin shehu tijjani kamun kaza albarkacin annabi muhammadu duk ba a yi albarkacin jibrilu duk ba a yi duk ba a yi na fata an gane ba inda Allah ya alkawari da wani cewa ba zai amsa addu'ar ka ba sai ka kira sunan shi in baka kira sunan shi ba ba za ka samu ba wannan kuskure ne kuskure ne a rika gyara shi rika gyara irin shiga qur'ani duka kaga ayoyin da suka tara addu'o'i da wanda annabi zakariya yayi eh, rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a kawai kai mai jin addu'a ne Allah bai ce albarkacin wani ba duka ka duba addu'ai da aka wanda annaba ba baka jin inda suke hadawa da wani baka ji wannan shi Allah wani ya sa mu dace sai um, wa hadha mimma na'am wa qala imamuhum al-akbar bari ku ji abinda humaini ya faɗa babban limamin sa wanda ya rasu 1985 haka me yace yace al-a'immatu alladhina la natasawwaru fihim as-sahwa al-ghafla limamai a wajen mu mu yan shi'a in kun ji mun kira mutum imam imam a aqidan shi'a to shine mutumin da la tasawwaru ba a taɓa tunanin fihi musahawa wai suna rafkannuwa ko mantuwa ko kuskure ko kuma dan gafala haka mutum ya dan gafala haka ba sa in mutum bai da waɗannan to ba imam bane amma matukan imam a wajenmu ya kai matsayin imam to waɗannan abubuwan ba sa faruwa da shi ku duba littafin shi al-hukumatul islamiyya kusan shine babban littafin da Khomeini ya wallafa shine al-hukumatul islamiyya lokacin da aka yi revolution a Iran to sai ya wallafa littafin ce hukuma ta musulunci to da wannan littafin ya shigar da mutane sosai lokaci ana birazanci ana karanta irin wannan islamic government yadda aka kafa gwamnatin juyin juya hali a iran da su echo of islam mujalla eh, su waɗannan magazines ne don ka duba shafi na 95 haka eh, samu wannan magana wa kana hadal mu'taqad wannan irin aqida na ce limaman su ba sa kuskure ba sa rafkanuwa ba sa sha'afa min asbabi nushu'i aqidatil bada'ati wat taqiyya to shine sababun da suka sa aqidan nan ta bada'a da kuma taqiyya suka bayyana me bada'a aqida ta bada'a ita ce an ce kai ma'asumi ne baka kuskure ba sa mantuwa la ta hanyar ganganci la hanyar sha'afa to aqidan bada'a shine a ce Allah yayi abu can ya gano da kuskure ya canja yayi gyara kun gane shine bada'a kana abu can kai planning abu hey can ka gano kuskure ya bayyana maka ka gyara to irin wannan aqidan shi yasa na ce limamai su ba sa kuskure shi ya haifar da wannan aqidar na bada'a Allah ya tsara abu ya tsara abu can sai ya ga kuskure sai ya sauri ya gyara to wannan aqidar ce ta haifar da irin wancan aqidar Allah rufa mana asiri wattaqiya me taqiya boye boye manufa kama sayati bayanuhu insha Allah malaci insha Allah bayanin shi zai zo daki daki can gaba fa idza hasala ikhtilafun aw tanaqudun fi aqwalihi to yanzu misali idan aka samu sabani a maganganun limamai wannan yace eh wannan yace a'a aka samu sabani aw tanaqudun ko tukka da warwara fi aqwalihim qalu sai su ce hadha bada'un aw taqiyatun sai su ce a'a wannan ai ya bayyana ne masa ya gyara to daga limamai to aka ce aka ramakalla ba ka kuskure wannan ya ce wannan fari ne kai kace baki ne kace a ah, sorry bakin ne wato eh, abun eh, na gano kuskuren ne aka gyara wai ya gano ne daga baya gyara to shi ne ya haifar da har suka liƙe wannan abun ga Allah subhanahu wataala al-iyazu billah da taƙiyya ya ci a shi a taƙiyance ya san bakin ne amma saboda taƙiya ya ce fari ne kawai kama ya tarafa bi hada imamuhum Sulaiman ibn Jarir akwai wani imamin su na Shi'a mai suna suleiman ibn Jarir wallabi taraka mazhab al-imamiyya wanda da yi wannan akida ya barta ta imamiyya wa ahu jama'atu min shi'atihi waɗansu mabiyansa daga ɗan shi'a suka bi suka bari tunda malam ya bari su ma suka bari to ko a najeriya a nan kuka ji an ba ma wani dan shi'a matsayi yana sayyadi yana sayyadi yana sayyadi ya kai wani promotion ne har in ya kai matsayin imam to ina tabbatar muku to ya kai matsayin da baya kuskure ke promotion ake yi promotion ake to suna gani su shugabannin su goma sha biyu dinnan ba sa taba kuskure ba sa taba samu wannan matsala da bari mu ga akwai gaba inda za a tsaya to bari mu karanta wannan layi ukun sai mu tashi al-fadhiha at-ta'liq ga ta'aliki qila li imamihim rida an tambayi wani limamin su ar-rida muhammadur rida inna fi sawadil kufati qauman a cikin al'umman da suke zaune a cikin majoritin mutanen kufa mazauna kufa kauman akwai waɗansu mutane umuna suna rayawa cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam alaihi sahwu fi salatihi wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa samun rafkanuwa a cikin sallan shi ba faqala sai yace kazabu la'anahumullah sun yi karya tsinannu wanda Allah ya tsine musu makaryata ne ta ya za annai bai taɓa yin rafkannuwa a sallah ba innan ladi la ya su ai wanda bai rafkannuwa huwallahu la ilaha illa huwa ai Allah ne wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi ai shi ne yake rafkannuwa ta ya za a yi su ce na Shi ne wanda baya nuwa ta ya za a yi su ce wai akwai wani da baya nuwa. E eh, la'anannu ai wanda baya nuwa sai Allah shi kadai wa sadaqa Allahu azim wannan maganar da ya faɗe ta ku duba footnote uyunu akhbarir rida littafi mai suna uyunu akhbarir rida mujalladi na biyu shafi na 540 zuwa 541 wa sadaqa Allahu azim Allah ya gaskiya inda yace uka falatan sako ya Muhammad za mu karantar da alqur'ani yanda ba za ka manta ba amma illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta shi za ka manta shi sai abinda Allah ya so mantuwan shi ka manta ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha Allah ce ba ma shafe wata aya abrogation mu shafe wata aya ko mu mantar da annabi ita face sai mun kawo wanda tafi ta alheri hmm? sannu ku rubuka kaga duk wannan ya nuna annabi yana mantuwa annabi yana sha'afa annabi yana kan ya taba yana sallah ana idar da sallah aka ga ya garza ya tashi ko ya shiga daki sahabbai suka zauna su gom sai annabi ya fito suka ce ya rasulullah yau mun ga kai abinda baka taba yi ba ana idan da sallah baka yi azkar baka tashi ka shiga yace wallahi ina sallah ne na na na tuna ashe na manta akwai dukiya ta ta menene da ta zo gidana na na shafa ashe tana cikin gida ban son ta kwana yau sai na rafa ta shi sa kudaden ganima su zakka su menene da ake kawo yace ya manta ne yana cikin sallar ne ya tuna shi yasa yana idar da sallah yahudi ya je ya shiga ya dauko don bai son su kwana kaga ya sha'afa yana cikin sallah ne ya tuna ina fata an gane ko so annabi yana sha'afa yana sallah wata rana aka wata darduma mai design mai menene eh, yana idarwa yana nafila ce ya nade ta ya ce da Allah a maida a maida ta aka masa na Abu Jaham ne ko wani ne ka masa ya ce wannan ta shagaltar da ni tana jan hankali na in ina sallah a kamun plane wanda ba ta da design ko zane haka duk yana faruwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangi ya sanya mana albarka kuma Allah ubangi ya shirye su ya dawo da su kan tafarki madaidaici kuma Allah kare mu ya kare mana ya kare dukkan al'umman musulmi daga fada wannan mummunan aqidan innahu waliyu zalika والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب العالمين